Kuɗi ya ta hanya yanda ka sami kuɗinka, ka sha wuya ka sami kuɗinka, to je ka kashe su ta hanya mai kyau. Da rashin tayi akan bar araha, jama'a assalamu alaikum. Da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya a daidai wannan hatsin. Salu Garba ne tare da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da shirin da rashin tayi. Idan masu sauraron mu ba su manta ba, wannan shiri ya yi makonni bakwai cir yana gabatar maku da shirye-shirye a kan farfado da tattalin arzikin Najeriya. Cikin abubuwan da baƙinmu suka taɓo har da batun noma irin na zamani idan har ana son a farfado da tattalin arzikin ƙasar. Noma shi ne tushen arziki. A taron bita kan tattalin arziki da gwamnatin Najeriya ta yi, batun noma shi ne ya zo kan gaba. Yau za ku ji irin shawarwarin da baƙonmu ya baiwa gwamnatin Najeriya da kuma duk wanda yake sha'awar sana'ar noma. An ce dai waƙa baki mai ita ta fi daɗin ji ga baƙonmu. Sunana Professor Abba Gambo, ni ne shugaban sangayan harkar noma na Jami'ar Maiduguri, kuma ni ne mai ba gwamnonin Najeriya talatin da shidda shawara kan harkar noma. Abu guda uku ne. na ɗaya yanzu da muke magana gangan manja darajansa ya fi gangan fetur to kaga duk yadda aka yi ko an ki ko an so dole sai an koma birnin noma dinnan a kasidan abu guda uku na faɗa na ce na farin farko da can gwamnoni su da ko rashin sani ne ko kuma su da niya ne ko basira ne ba su ɗauki harkar noma inda ya kamata musamman arewacin najeriya ba so yanzu muna son gwamnonin su san cewa fa dare ya yi dole su farka na ɗaya kenan na biyu kuma musamman arewan mu nan akwai yara-yara da yawa wanda ba su da abu yi sai ka ga ana ta yawo kan titi ana dan sayar da kati ana dan sayar da fetur da sauransu inda za a samu a ɗauki yaran nan a basu rayuwa mai inganci shine a saka su hanyar noma din nan na uku abin da na faɗa na ce shi noman nan da kafin a samu fetur ɗin ba noman ta rike najeriya ba to yau kuma idan aka ce fetur ɗin ta ƙare najeriya za ta lalace ne ko kuma za ta koma harkar noman ne to yanzu abin da kowa ke murna shine shugaban ƙasa muhammadu buhari a cikin basirarsa da iliminsa ya ce ko an ki ko an so dole a koma harkar noma din don wani magana dai akan harkar noma a najeriya kan ina ga an gama shi shi yasa na ma ba su misali na ce yanzu a daina magana a ga komai a kas kamar shi mataimakin shugaban kasa da yake zaune a wurin na ce masa yanzu da zai fani fili nan cikin gidan gwamnati villa din nan na ce ba ni kwana ashirin da ɗaya zan cire masa aleho wanda duk cikin bila ɗin za su iya su ci so yanzu abin da muke nema ba wai dogon turanci da yawan magagano ba a'a a san me ya kamata ni abin da shawaran da na ba na ce wayannan gwamnoni su talatin da shida ɗin nan kowane state akwai albarka Allah ya yi masa kamar yanzu idan ana maganan shinkafa sai ka kama sunan kebbi sokoto kano ko ba haka ba idan ana maganan tumatir ka kama sunan kano kaduna da sauransu idan ana maganan doya a kama sunansu nasara da sauransu kowane gwamna ya koma garinsa ya san menene amfanin noma wanda ya fi daraja a cikin state ɗinsa sai ya samu wannan abin ya zuba masa duka abin da ya kamata a yi a farfado da shi a ce kamar yanzu bene ta bamu doya kano ta ba mu abin nan tumatiri ko shi abin nan albasa can kebbi da sokoto su ba mu shinkafa ta fannin maiduguri borno yobe su ba mu wake da gero da sauransu can kuma kudu da aka ji a samu koko da kuma manja da sauransu shine abin da ake cewa turance comparative advantage kowa ya san abin da akwai a garinsu saboda haka a made da pipi a ba wayan abubuwan da ke garinsu tun, idan har suka yi haka insha Allahu rabbi za ka ga komai za ta canja kuma kowa ya miƙe dangi ku tattale ku neme na kanku gama kowane gumi na yake ce kayan yara gumi na yake Shata alhaji dan kadanawa yau ya zo Legas ya zauna amma hakkin shi ya zo ne ma kayan yara gumi na nake ce. na ni ma dodo gumi na nake ce. kaga idan kaga kasidan da na faɗa najeriya ya harkar noma har yanzu muna baya na ba da misali na ce yanzu shinkafa a hekta guda ɗaya kadada guda ɗaya kenan a nigeria akan samu ton kamar ɗaya da rabi amma idan ka je thailand shinkafan da muke magana suna samun ton kusan ɗari akan kadada guda ɗaya idan ma ka zo ta harkan dankali za ka ga a nigeria ana samun dankali kamar abinan kilo 500 amma idan ka fita wajaje wayansu kasashe sai ka ga ana samun dankali kusan ton hamsin sittin a kan kadada guda to abin da ya sa wayancan suka yi gaba suka bar mu akwai abin da ake cewa research bincike bincike dinnan idan ba sa research dinnan cikin al'amarin noma dinnan noman ba za ta ci gaba ba ire-iren da muke shukawa yanzu idan ka je arewa wanda ya shuka masara a ƙarshen idan ya girbe sai ɗan ɗebi ɗan masara ɗina ya ajiye alabashi idan abin nan shekara mai zuwa ya sai ya shuka a harkar noma da muka sani na zamani ai duk abin da ka shuka abincinka ne ba iri ba ne ya kamata kowane shekara idan aka fara harkar noma gwamnati ta samu ingantacciyar iri wanda an yi bincike a kai irin me abin da ake cewa mai saurin aifuwa ko kuma akwai matsala irin kwari wanda ba za su iya su taba shi ba da sauransu abin da aka shuka dinnan na abinci ne ba abin da ya hada iri da abinci abu ne guda biyu daban-daban yanzu ba za ka je kasuwan da wano ba ka je ka sayi wake ko kuma masara ka ce za ka yi shuka da shi ba zai maka ba ya kamata a ce kamar irin ire-iren iwar gidajen bincike kamar institute of agricultural research wanda yake zaria ko kuma lecture research wanda ke maiduguri ko kuma rice research wanda ke badegi su ne wanda ya kamata su yi bincike su ba manoma ingantacciyar iri kuma iri dinnan shekara-shekara ake bayarwa babu ne wanda za ka yi shekara biyu ko shekara uku a kai ba ai wato auki ɗin na raguwa yanzu ka shuka shi wannan shekara misali sai ka samu ton kaman kusan shidda idan ka sake shuka shi shekara mai zuwa ko da ka sa taki fiye da na da ba yanda za ka yi ka samu ton shida abin nan ton shida din nan dalili auki ya ragu saboda haka shi yasa na ce dai ba abinci ba ne iri ya kamata gwamnati ne za ta samu tun da akwai abin da ake cewa research institute wajaje wanda su basu da wani aiki sai bincike su yi ta bincike koyaushe ba dare ba rana su fito da ire-ire ingantacciya wanda manoma za su samu a daidan lokacin da ya kamata su shuka idan ka shuka masara yanzu idan ka ɗauki iri daga wurin ai ba ka yi ma kanka adalci ba Dan duk abin da ka shuka gonan ka wannan shekara ya kamata ya zama abinci idan kuma damina ya zo ya kamata ka je ka san inda za ka samu ingantaccen iri ka sake shukawa abin da ya faru kenan su kowane shekara gwamnati ne ke ba su irin kuma kowace shekara gwamnati na bincike suna cikin bincike koyaushe wani menene ya kamata mu yi menene ya kamata mu ƙara wane sinadari ne ya kamata mu saka a wane yanayi ne zai yi irin binciken da suke ta yi kenan koyaushe an ba haka ba ya za a ce a kadada guda ɗaya a Najeriya za mu samu ton guda ɗaya na shinkafa sai kuma ka je Thailand a ce a kadada guda ɗaya kuma za ka samu ton na shinkafa kusan ɗari to ka dai fi layi, akwai bambanci kwarai da gaske kuma bambancin nan ya zo a wannan binciken da muke faɗa research and development To jama'a ƙarshen abin da muka kama ku kenan yau, da fatan za a kama aikin noma gadan-gadan ba tare da wani dogon turanci ba. A madadin bakon namu Farfesa Abba Gambo na Jami'ar Maiduguri da sauran abokan aiki, ni Garba ke cewa ku kasance lafiya. mai kyau. ka tuna yanda ka sami kuɗinka ka sha wuya ka sami kuɗinka to je ka kashe su ta hanya mai